kun san garin usul hindul bahari ha ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yana warkar da cututtuka guda bakwai wannan kuna da garin usul hindul bahari ku ba mu garin usul hindul bahari usul hind annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yana warkar da ciwo guda bakwai daga cikin ciwon da yake warkarwa shi ne aka ce yana da tasiri sosai da sosai akan cuta na ciwon hanta idan kana so sai ka rubuta akan intanet sai ka sa benefit of postal powder ya na nasa yake c o s t u S also sai ka sa folder P O W E R ha P O W D E R haka ne ko ake zan ci jarabawa postus folder da larabci ana ce masa mene fastalhin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na warkar da cuta guda ba wannan shine fastalhin al-bahri malamai suka ce duk wanda ya ɗauki wannan yana sha ko lafiyar ka kalau suka ce in kana neman magani mafi girma na ɓata cutar sihiri Ta wuce wajen akwai mutumin da shi haka kawai yana samun matsala na ɗaukewan sha'awa suka ce duk wanda zai samu zarar fasul hindin bahari a ruwa kawai ka sha shi a ruwa ka samu kamar ƙaramin cokali akwai roba ruwa nan roba na ruwa muna da shi a mota ruwa table water akwai table water shehi sai idan ka sami garan fossil hindal bahari ka zuba shi a cikin ruwa suka ce na farko in tana da cuta na amradin kula wal qabd ciwon hanta da koda ana samun waraka da izinin Allah na biyu yana da tasiri akan abin da ya shafi macen da take fama da irkun nisa fibroid ya kawo mata zuban jini ovarian ya kawo mata zuban jini infection ya kawo mata zuban jini ta dinga shan hostel indil bahari duk cutar da yake maranta da sun ta ga sauki da izinin Allah Ba'afur jins inda rijal namijin da yake da daukewar sha'awa sai suka yi jam'in cutar suka ce ba'a kira sunan cutar duk cutar da ya amsa sunan rauni na daukewar sha'awa hostel hindi yana iya warkar da shi da izinin Allah cikakke ne ko ɗurawa kai a ɗan amfani da mai kyau sabo akwai a mota akwai a mota mana ina man radio gombe ina man rabiu gombe akwai a cikin mota za ka ce shi kawai a abu ake so mutum ya sa in ka sa sai ka shi na wani kankanin lokaci suka ce duk wanda zai dinga shan fasal hindi da lafiya ba lafiya insha Allah ta'ala a tsakanin sati ɗaya zuwa sati biyu sai ya ji abin da jikinsa ya canza an ba mu wani dattijo fasal hindi akan me aka bashi shi a wani gari ana ce garin ya mai muna hira da shi yace shi a rayuwarsa ya daɗe bai ji magani wanda Allah ya sa albarka ya warkar masa da cutan da ya wuce shekara ashirin a jikinsa bai san yana da shi ba sai yanzu yace wata rana ne ya je wani anguwa sai ya samu wani malami yana wa'azi da wani yare ana ce ma yaren zabarmanci yana karanta hadisin annabi Muhammad akan barin ƙasar Hindu yace sai shi a nemo masa kun san su mutanen Niger duk waɗannan magungunan suna da shi a shagunansu saboda suna iyaka da Algeria yace da aka kawo masa a ruwa kawai yasa yake sha yace shi da yayi tunanin ma maganan haihuwa da aure ya daina yi yace bai wata ba duk abin da ya sani a jikinsa na jinya sai da Allah ya yi masa shi amma a farko wani lokaci zai iya sa mutum gudawa zai sa mutum yawan fitsari kuma daga cikin amfaninsa shine yana da tasiri akan amra da tanafus Tun mutumin da yake da asma in yana yawan shan wannan cikin ƙanƙanin lokaci kuma ilaj wiqaya li amrad sartan hatta sartan al-fam cutar kansa da kansan baki yana dariya jini na fita ƙasar hindal bahari yana magani ƙasar hindal bahari yana maganin cuta na migraine hanyar da ake amfani da shi shine ko ka yi inhaling ko ka jiƙa a ruwa ka sha in kuma aka samu wani guguwa ko karayar da ya daɗe bai warke ba aka ce sai a ɗebi garin ƙostal hindu bahari sai a haɗa shi da man zaitun ku shafa a wajen ko da mutum da yake fama da ciwon ƙashi ya haɗa da garin ƙostal hindu bahari da shi za ka ga canji da ikon Allah to shine aka ce shi lafiyayye da wanda yake da lalura menene hanyar da aka fi so a yi amfani da shi ƙostal hindi aka ce a ruwa ya fi amfani shi ma an taɓa shi ku kalla ku gani waye ya yi lissafi a nan wannan ya kai cikin cikin cokalin ti ya kai ha ko ya fi zai kai ku kalla ku gani kuna gani sai ka yi haka sai ka bar shi muna hira da wani ana ce masa hisham mutumin kasan yamen ne yace min wallahi al’azu, duk cikin gidan saudiya ba wani mai kuɗi da mai mulki da ya sani a cikin gidansa a ƙarƙashin kulansa in zai kwanta yana da garar kwastin tangar da ba Nace me dalili ce saboda manzo Allah ya ce yana warkar da cuta guda bakwai bai san cutar da yake kwana da ita bai sani ba sai Allah ya warkar da shi bai sani ba saboda fa in uhu, yace to shi ya ji annabi tun duniya shirya kun ga yadda ya canza bari sha muku liman sha muku ha <laughs> a kawo kotun ya kawo muku masallacin nan ba kotu sai wannan in ka samu garin kusur hindi haka sai ka samu garin abbatis sauda sai ka samu kamansa sai ka samu garin ganyen magarya amma ganyen magarya sai ka tankaɗe shi ka busar da shi a inuwa ka tankaɗe ka nika sai ka samu shi ma kamar nan sai ka samu zuma lita guda a lita biyu sai ka ɗabi wannan maganin tsokali shida habba cokali shida ganyen magarya cokali shida sai ka gauraya shi a cikin wannan lita biyu akwai lita ɗaya nake son fi. lita ɗaya sai ka gauraya kana gauraya shi shikenan ka samu ma'ajumul qasfil hindil bahari li ilaj sihir wa atharahu shi ne suke kawo shi daga can Jazair suna sa shi a cikin kwalba kwalban ba ya wuce ko wanda na 50 gram ɗinsa a kudin Najeriya akalla ko ba ka so ka saya naira dubu biyar wannan ana so ka ɗauki cokali ɗaya ka sha da safe ka ɗauki cokali ɗaya da yamma ka sha wannan sai ka bar ma Allah duk ciwon da kake tunani yana jikinka da izinin Allah cikin kankanin lokaci ake sa ran za ka ji canji canji zai same ka ba tare da ka sani amma sai da shi ɗin fi wannan mace mai ciki ba ta sha mace mai shayarwa ba ta sha don wannan fasalin da bahari ciki in ya kai wata shida zai iya taɓa shi haka mace mai shayarwa zai iya taɓa mata ruwan nono amma budurwa bazaura tsohuwa yarinya kowa zai iya sha wannan shi ne fasalin hindi al-bahri sannan an gano yana maganin cutar diabetes musamman wanda ya haɗu da cutar hawan jini sannan fasal hindu bahari idan ka samu mutumin da yake fama da matsala na cutar masu jini ko cuta na aini in ka yi bakur nasa aka yi hayakinsa inda yake ba a jikinsa ba a kansa ba shi ma ka ce Allah ya da zai wuri Dr. Muzaffar ya ce shi kuma yana da fahimtar cewa mutumin da yake da tsananin basir wanda ya gallabe shi ya ce zai iya jiƙa wannan da madara ya sha sau biyu a wuni kuma ya samu gaushi ya sa garin ya tsuguna a kai hayaƙin ya dinga bugun inda yake masa ƙaiƙayi ce shi ma ana samun waraka da izinin Allah